We live in a country. We live in a country. There are so much with so little. Gamayyar ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa daga jihohi 36 na ƙasar ne suka fara wani gangami na musamman a ƙofar Majalisar Dokokin Najeriya inda suka rike alluna da ke ɗauke da bukatunsu da ke cewa 'yan majalisar su bayyana kasafin kuɗinsu domin jama'a su sani tare da gudanar da bincike akan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ke ƙara yawaita a ƙasar kama daga na ɓangaren gwamnati da ma na fannin shari'a. Efe Williams shi ne ya shugabanci ƙungiyar Foundation Against Corruption a gangamin. Abubuwa bakwai na muna nema hannunsu. number one priority da muka bukata hannun national assembly cewa a bude mana takardun su gaba daya a bude mana musa abin da ke ciki shine na daya na biyun kuma president muhammad buhari ya ga mana cewa to duk kudin kasan nan a sa kan daya a sa treasury single account me yasa suka ki su ga yan kasan nan me yasa su ba za su shiga wannan traditional kan ba su kidai sun ki shiga na uku sakanin state da kana hukumomi muna so duk kudin da yaka ana raba a raba na na lokogumin daban na hudun kuma muna nema in zai yu in zai yu a kasan nan abubuwa da ne duk wanda ya ci mana kasan nan wanda ya shiga corruption wanda ya ci hanci kasan nan a kashe shi na biyar kuma muna nema wannan kodo kodo biro da suka zo suka na mana cewa za su canja wannan adan mutum daya wato yanzu in saraki ya baro ne yanzu wani ya shiga kuma zai ga mu da in ya shafe sai ya ce ma ka mutane na zo mu jara abu da ba ma so kenan kudin da ana biya su su ma su rage muna so su rage by 70% su rage kudin bi a da ana biya su dan shine in ba rage ba ai ba za mu ji da kasan nan ba masu gangamin dai sun ce su fa yanzu ne suka fara zaman dirshan a kofar majalisar har sai baba ya gani domin tabbatar da an ɗauki mataki akan bukatun nasu kamar yadda Hauwa Adam wacce aka fi sani da maman Kano ta bayyana mani. Muna son su mana sanin cewa sun daina saboda shugaban kasa ya samu komai ya yalwata gaba ɗaya Najeriya talaka suna nan suna ta faman wahala idan banda kamar mu da muka san cewa eh shugaban kasan yana yi su din ne ba sa yadda da abubuwan da yake ba su ba sa yadda zagi shugaban kasan ake wanda shi kuma ba hakan yake a cikin ransa ba mu mun san da wannan dole su ne wuka su ne nama idan shugaban kasa ko ya boje din shi ko kuma ya kawo ga uzurinsa dole ne su mara mishi ba domin a yi a yaƙi wannan abun gaba daya ba wanda bai san corruption ya yawa a Najeriya ba ko me za ka yi cin hanci da ko me cin hanci ko me cin hanci duk abin da za ka yi dan baka dan bada da ba baya tafiya sai ka ga mutum da gaske shi ya koma ba mara gaskiyan yana da kuɗi sai ka ga shine ke ci gaba shi ma dai comrade Ibrahim Sani Bello ya halarci gangamin ne daga jihar Taraba ga abin da yake cewa a lalle wannan tattaki ne wanda ne na gwagwarmaya wadda mafiya yawanci kasashen da suka ci gaba sun ci gaba ne da irin gwagwarmayar nan da muka faro domin wadda shi Allah subhanahu Ta'ala ya shi dama ya haura sama ba kowa ke da ikon ganin na kasa ba sai in na kasan din ya nuna ya san yancin sa ya san abin da yake yi wannan shine dalilin tattaki na ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto dai jami'an tsaro ne suka yi dafifi a kofar majalisar kuma babu wani jigo da ya fito ya karbi takardar jawabin masu gangamin madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.